jama'a a cikin ayoyin da muka karanta mun ji an yi magana kan Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi kalmar Muhammad ta maimaitu a cikin alkur'ani guda hudu ne wannan shine na farko wa ma muhammadun illa rasulun karkalat min qablihi rusul anan suratu ali imran sai na biyu a cikin suratul ahzab ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سين أكو الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأسرح بالهم أتجين سورة محمد صلى الله عليه وسلم سين كرشي أما قلت سورة واتو الفتح محمد رسول الله waɗannan su ne inda aka samu kalmar Muhammad Muhammad babban suna kenan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'anar ta inji ibn al-qayyim shine allazi kafura lahu hamdul hamidina marratan ba'da ukhra shine wanda ake yabonsa a yau bayan an yabe shi a jiya kuma za a yabe shi a gobe kuma ba za a daina yabonsa ba an yabe shi a sama an yabe shi a ƙasa bil adama ya yabe shi sauran halittu sun yabe shi sannan kuma har mala'iku ma sun yabe shi ubangijin sama ya yabe shi Allah ya yabe shi Allah ya ce wa rafa'na laka dhikrak bayan ya ce alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak sai ya ce wa rafa'na laka dhikrak Allah ya ɗaukaka ambatonsa ya fi kowane ɗan adam a duniya popularity ya fi kowane ɗan adam kuma farin jini da kwarjini har cikin abokan gabanka, an fahimta ko kuma Allah ya zaba masa suna gangariya wanda a baya wani bai samu irinsa ba alam tara anna Allah majjada zikrahu id yaqulu fil khamsi al mu'adhdhin ashhadu wa shakka lahu min ismihi li yujillahu fadul arshi mahmudun wa hada muhammadu shine annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce mana afa in mata yanzu ashe idan ya mutu ashe dai zai mutu ba ma zai mutum ba ne ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wa ya bar wannan duniya muna cikin musibu da yawa a cikin wannan duniya amma annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce a matsayinka na musulmi baka taɓa ganin musiba ba sama da musibar rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ma ya ce ya kamata rasuwarsa ta zamo mana tasliya ta zamo mana abun ɗaukan. rara shi duk abin da ya same ka in ka tuna cewa ka rasa manzon Allah sai ka ɗauka wancan mai sauki ne hadisi ya tabbata kamar yadda Muhammad Nasir al Albani Allah ya masa rahama ya fitar a cikin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da shidda hadisi wanda ya zo daga riwayar Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yarda a gare su yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza usiba ahadukum bi musiba falyadkur musibatahu bi fa innaha a'zamul masa'ib yace duk wani ɗayan ku da wata musiba ta same shi ya rasa mahaifinsa ko ya rasa mahaifiyarsa ko ya rasa matarsa ko ta rasa mijinta ko ya rasa ɗansa ko ta rasa ɗanta ko ya rasa wani abokinsa ko ya rasa wani da yake kauna ko ya rasa wani abin da yake so a duniya mulki ko dukiya ko ya samu wata asara ko duk wani abu da ya same shi ko ya samu wani dan uwansa yace to ya tuna da asarar da yayi ta rashi na yace domin ita ce babbar asara kuma babbar musiba da ɗan adam bai taɓa gani irin ta ba jama'a muna yi wa junan mu ta'aziyya da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan darasi zai juya akalarta zuwa bayani akan abin da ya faru a lokacin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yanda ya bar duniya da kuma ta'aziyyar da za mu gabatar wa kanmu akan rashinsa sallallahu alaihi wa sallam ya yi shekara goma a madina bayan ya yi shekara goma sha uku a makka yana saukar da amanar da Allah ya ɗora masa babu wani abu da Allah ya masa ya aikata wanda bai aikata ba babu wani abu da Allah ya masa ya isar da talikai domin ya shiryar da su gaba ɗaya face sai da ya yi ya fara wa'azinsa ne da mutum ɗaya ya koma mutum biyu ya koma uku ya fara da mutanen gidansa sai abokansa sai makotansa ɗaya ɗaya bayan ɗaya yana bin mutane har sai da shiryarsa ta game duniyar nan gaba ɗaya hasken da Allah ya aiko shi da shi ya sa shi ya miƙa shi domin kowa ya samu ba tare da rowa ko bakin ciki wa kowa ba ya yi zaman duniya da lafiya ya zaman duniya ya zauna lafiya da kowa ya ba wa kowa haƙƙinsa ya kafa gwamnati inda ya jagoranci mutane a harkarsu ta siyasa da harkarsu ta addini bayan ya kai shekara goma sai ya fara ganin alamomi daga wurin ubangiji da ke nuna cewa mishan ɗin da Allah ya aiko shi ya yi sun cika don haka sai ya fara nuna wa mutane alamomin bankwana a shekara ta goma bayan hijira a cikin wata irin wannan watan ramadan wanda shine azuminsa na ƙarshe a duniya sai ya yi itikafi na kwana ashirin bayan da kwana goma kaɗai yake yi a cikin wannan lokaci na watan ramadan Allah ya turo mala'ika Jibril ya zo ya same shi su yi bitan alƙur'ani su karanta alƙur'ani da yakan zo su sauka alƙur'ani sau ɗaya amma a wannan shekarar sai ya sa ya zo suka yi bitar alƙur'ani har sau biyu ya gayyato Zaid ibn Sabit ya zai zauna tare da shi domin shi ma ya ji yadda ake bitan alƙur'ani bayan ya cika bayan watan azumi ya ƙare ya gama cika wannan daga cikin rukunan musulunci sai yayi shiri da shi da iyalansa suka kama hanyar makka domin yin hajjatul wada wato aikin hajjin sa na bankwana ya je ya aikin hajji tare da sahabbansa a cikin aikin hajjinsa da ya tara mutane yana ce da su kuzu anni manasikakum ku tsaya ku lura da yanda zan yi aikin hajji ku koya a wurina la'alli la alqakum ba'da ami hada domin ina tsammani ba zan sake haduwa da ku ba bayan wannan shekara haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama aikin hajji bayan an tara mutane ya musu hudu ba yana ce musu yuballighil hadiru minkum al duk abinda wanda yake tare da ni ya ji ya isar da shi zuwa ga wanda baya nan domin duk abinda na faɗa din nan la'alla wanda za a kai masa saƙon ya fi fahimtar ta sama da wanda ya karɓi saƙon sannan a cikin wannan lokacin ne aka saukar masa da aya ubangiji ya ce masa al yawma akmaltu lakum dinakum a yau na gama cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati sannan na cika ni'imata akan ku wa raditu lakum al-islam dina sannan na zaba muku addinin musulunci na yarda daga yau ya zama shine addinin ku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama aikin hajjin sa ya tattara ya kamo hanya ya dawo gida daga baya aka saukar masa da sura idza jaa nasrullahi wal fath idan taimakon Allah da agajin Allah da nasarar Allah ta zo wa an nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna ta zuwa suna shiga addinin Allah jama'a jama'a ana ta maka mubaya ana shiga addinin musulunci to ai aikin ka zo ya kare fa sabbih bihamdi rabbik kawai sai dai kai ta tasbihi ga ubangijinka kai ta godiya gare shi wastagfirhu kai ta istighfari kawai lokaci ya kare innahu kana tawwaba manzon Allah ya fahimci cewa wannan sura tana nufin cewa yayi bankwana ta duniya don haka sai ya fara yin ma mutane bankwana ya daga wani daga cikin sahabbansa da ake ce masa wato mu'az ibnu jabal ya tura shi jakada zuwa yaman yake masa ka tsaya ka ji sakona da kyau la'alli la alkaka ba da ami haza don in ka ba za ka same ni ba ya tada runduna ya tura su wanda za su tafi yaƙi karkashin usama ibnu zaid daga baya usama ya ce ya yi hakuri ya bashi dama don Allah har sai ya ga ƙarshe ya ga ya za a kare in ya so daga baya ya annabi ya ce masa ba damuwa ya jira saboda sahabbai duk sun fahimci cewa al'amari yana nuna cewa an zo ƙarshe ne ana nan ana nan a wata na biyu bayan an shiga shekara ta goma sha ɗaya watan safar shekara ta goma sha ɗaya kenan bayan hijira wata rana ya tashi ya kai ziyara zuwa wato uhud inda aka yi yakin nan waɗannan sahabban nasa waɗanda suka kwanta dama guda saba'in ya je ya gaishe su ya kai ziyara a gare su ya musu addu'o'i na alkhairi ya musu fatan alkhairi ya juya sannan bayan ya dawo kuma wata rana da daddare ya sake fita ya tafi makabartar usud a ya tafi makabartar bakiya inda sahabbansa suke kwakwance waɗanda suka riga shi ya je ya musu sallama yana ce da su assalamu alaikum ya ahlal maqabir ce amincin Allah gare ku ya kuma abota cikin kaburbura ku sani cewa abin da kuke ciki yanzu ya fi muku sauki sama da abin da duniya take ciki duniyan nan ta rikice fitintunu sun fuskanto mutane yace jiya ta fi dama akan yau yau ya fi dama akan gobe kullum fitintunu ƙara yawa suke don haka gara muku ma kuna kwance a can yace wa inna bikum lahiqun mu ma muna nan zuwa kwanan nan ya gama ya dawo gida ana nan wata rana ranar wato litinin ashirin da tara ga watan safar wanda a lokacin tsora masa mako biyu kaɗai kenan ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam wata rana a wannan ranar wani ya rasu don haka ya tafi janaza da suka je aka gama wannan mutumin yana dawowa akan hanyarsa sai wani ciwon kai mai tsanani ya rufe shi da zazzaɓi mai tsanani yanda temperature ya tashi yayi zafi kwarai da gaske ta yadda tawul ya kawo ya ɗaura a kansa amma duk da haka ta saman tawul ɗin ana jin zafin tururin kansa haka ya rarrafa ya dawo gida ya kwanta ba lafiya ciwo yau ciwo gobe ciwo jibi wannan ciwon yana ƙara yawa ga ciwon kai ga kuma tsananin zazzaɓi haka ya rinka ƙaruwa amma kullum yana ƙoƙari yana fitowa yana jan mutane sallah har sai da ya zama saura masa kwana bakwai kaɗai ya bar duniya a cikin waɗannan kwanaki duka yana zagawa ɗakunan matansa kamar yadda ya saba amma da aka zo sati na ƙarshe zafin ciwo ya masa yawa kuma ya zama zamana baya iya tashi sai an ɗaga sai an kwantar sai an ɗaga shi an tarereye shi kafin a kai shi ɗakin wata saboda haka matansa da suka gane sai suka ce sun ba shi izini a je ya ci gaba da jinyarsa a ɗakin Aisha aka ɗauke shi ya tsaya a tsakanin Alfadul ibn abbas da kuma Ali ibn Abi Talib ƴaƴan baffanninsa ya dogara da su kafarsa tana jan ƙasa yana ja yana rarrafawa har suka isa ɗakin Aisha aka ajiye shi a wurin ya ci gaba da jinya ita kuma ta ci gaba da yi mata jinya tana karanta masa qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas tana mata tofi da su tana mata jinya haka nan ya ci gaba amma yana iya kokarin sa yana fita sallah har sai da ya zama tsora masa kwana hudu kadai ya bar duniya ya zama na ciwo ya yi masa tsanani har yake cewa hariku alayya ma an baridan min abarin shatta yake ku kwara mun ruwa amma ku ɗebo ruwa daga rijiyoyi daban-daban aka ɗebo ruwa aka sirka aka haɗa don ya ɗan ji sanyi don jikinsa ya yi zafi da yawa aka kwara masa ruwa don ya samu daman da zai fita ya samu ya fito cikin mutane ya yi sallah ya yi musu huɗuba a cikin wannan huɗuba da ya musu yake cewa da su wannan sallah da ya sallar magariba ce ya karanta wal mursalati urfan a cikinta haka idan da sallah ya tsaya a gaban mutane ya ce ya ku jama'a ku sani da cewa ina gabatar da kaina a gare ku domin kisasi duk wanda ya san na taɓa cutarsa na zubar da jininsa ya zo ya rama duk wanda ya san akwai wani kuɗinsa da yake bina wanda na karɓa ko ta sani ko ban sani ba ya zo in kiya shi duk wanda ya sani cewa na taɓa zaginsa ya zo ya faɗa don ya rama a gabana kada mu je gaban Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya gawa wannan ya yi musu wasiya ta ƙarshe yana cewa qatalallahu al-yahuda wan nasara yace Allah ya tsine wa yahudawa da nasara yace sun riƙi kaburburan annabawansu a matsayin masallatai wurin ibada yace ni kan bayan na mutu kada ku yarda ku riƙi kabarina a matsayin abun bauta bayan ya gama wannan ya koma cikin gida da aka zo sallar isha an kira sallah yayi kokarin zai fita yace a kwara masa ruwa aka kwara masa ruwa yayi kokarin zai tashi sai faɗi ya some yace a sake gwadawa aka sake kwara masa ruwa ya sake faɗi ya tome. sai da aka yi haka sau uku ya fahimci cewa ba zai iya fita ba yau kan don haka sai ce muru ba bakarin Falyo, Salli, bin nas ku umarci abubakar ya zama limamin mutane wa mutane sallah daga wannan lokacin sallar magariba ita ce sallar da manzon Allah sallallahu alaihi ya ja mutane na ƙarshe daga sallar isha din nan da za ta zo har zuwa rasuwarsa salloli guda goma sha bakwai duka abubakar ne ke jan mutane alhali manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana raye a cikin wannan lokaci da ya fito din nan da ya musu ba, ya kara musu da cewa wani bawan Allah fa Allah ya bashi zabi akan ya zabi ko jin daɗin duniya ya dawoma a cikin duniya a bashi duk abin da yake so ko kuma ya koma ya samu Allah ya karbi tukuici da Allah ya tanadar masa amma shi ya zabi cewa zai koma wurin Allah mutane ba su gane ba sai abubakar ne kawai ya fashe da kuka yana cewa fa dai ka bi ina wa hatina mun baka fansar iyayenmu maza da iyayenmu mata suka ce wannan ɗan tsoho me yasa yake kuka ba su san ya gano abin da ba su gano ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya gama a wannan lokacin yake cewa da su inna amanna nasi alayya fi suhbatihi wa malihi abubakar ku sani ya jama'a ba mutumin da na ci gajiyarsa a wajen abota ta amana da kuma na ci gajiyar dukiyarsa a duniya kamar abubakar walau kuntu muttakhidan khalilan gaira rabbi a babakarin khalila inda a ce zai riki wani a matsayin khalil bayan ubangiji da abubakar ne zan zaɓa walakin ukuwatul islam sai dai kuma abin da zai rage kawai lakin ukuwatul islam wa mawaddatuhu sai dai yan uwantaka ta musulunci da ƙauna tana tare da tsakanina da shi har abada la yabqa yanna fil masjidi babun illa sudda illa baba abubakar kada a bar wata kofa ko ɗaya wadda ta haɗu da ita da masallaci na gidan kowaye ne a rufe sai dai gidan abubakar kaɗai da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ci gaba da wannan jinya yau ciwo yana karuwa gobe ciwo yana karuwa sai an ɗaga shi sai an kwantar da shi ya zama a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana washe ana wayewar garin ranar litinin da safe bayan rana ta ɗan tashi ta yi hantsi ya kira ‘yarsa Fatima yake mata albishir da wani abu sai ta yi farin ciki ya gaya mata wani abu kuma sai ta bakin ciki ta kuka abin da ya ce mata shine yau din nan babanki ba zai kwana ba wannan ciwon ba na tashi ba ne sai ta fashe da kuka sai ce mata amma daga cikin iyalan gidana ke ce ta farko da zaki tafi ki je ki same ni kuma Allah ce in miki albishir cewa Allah ya naɗa ki ke ce sarauniyar matan aljanna sai ta fashe sai ta farin ciki ta yi dariya ta zo tana kuka tana cewa wa karba abata tana cewa ya kai ciwo ya wahala ya nauyin cutar babana babanta yana ce mata lakar ba ala abiki ba da yau daga yau babanki ba wata cuta yau cuta za ta kare bayan an jima can rana ta tashi hantsi ta yi sama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam amma kafin nan tukunna da aka zo sallar asuba abubakar yana jan mutane sallah sai manzon Allah daga ɗakin da yake jinya ɗakin Aisha ya daga labule suka hango shi ya yi murmushi ya gamsu sai ya ɗaga hannu ya musu haka yana musu bankwana har mutane sun fara za su ruɗe sai ya musu haka da hannu ya saki labulen wannan shine ganin su da shi na ƙarshe yana raye saboda haka bayan ya koma hantsi ya yi can kuma sai suka fahimci cewa yanzu bala'ika na ɗaukan rai ya kama masa ziyara don haka aisha ta jingina shi akan kirjinta bayan ɗan uwanta ya zo da aswaki ya karɓa ya yi aswaki ya goge bakinsa saboda ya je ya samu ubangijinsa da tsabta sannan bayan wannan kuma yana sa hannunsa a cikin tasa ta ruwa yana shafawa a kirjinsa yana cewa subhanallah inna lil mauti la sakarat lallai mutuwa tana da magagi lallai mutuwa tana da maye yana cikin wannan sai aka ga bakinsa yana motsi suka matsa da kunnen su kusa sai suka ji shi yana maimaita kalmarsa yana cewa Allah ya tsine wa Yahudawa da Kiristoci yace waɗanda suka ci amanar musulunci sannan kuma suka ci amanar annabawansu shine qatalallahu Allahul yahuda wa nasara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ƙarshe sai suka ji shi kalmar da yake faɗa ta ƙarshe wanda da ita ce ya cika bayan ya ɗaga yatsansa sama yana cewa ma alladhina an'amta alaihim minan nabiyyina wa siddiqina wa shuhadai wa salihin wa hasuna ula'ika rafiqa Allahumma ghfir li warhamni وألحقني بالرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى ومالت يده صلى الله عليه وسلم yana cewa ya Allah sadar da ni da mutanen kirki waɗanda ka mutu ni'ima daga cikin annabawa da mutanen kirki ya Allah ka gafarta mun ka mun rahama Allah ka sada ni da tawaga ta manya manyan mutane wannan shine maganarsa ta ƙarshe sannan ya sauke hannunsa sannan ran nan mai tsarki wanda yake kowane rai tsarki a duniya ya fita daga gangan jiki da yake kowanne albarka ya ayyatu hannam fil mutma'inna irji'i ila ya radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya cika ya rasu wannan ita ce musiba da duniya ta gani wadda bata taba gani irinta ba haka ne ya zauna bayan rasuwarsa aka zo aka masa wanka aka binne shi bayan an binne shi Fatima take cewa afa babat kuma an ta tura turaba ala rasulillah yanzu ranku ya muku dadi ku sa kasa akan manzon Allah eh, suka ce mata wallahi ma tabat walakin arghamnaha irghama suka ce wallahi ranmu bai daɗi ba amma mun sa ranmu dole ne muka sashi a karkashin kasa muka binne shi tana cewa ya karba abata ya kai kyona ya bakin ciki na akan rabuwa da babana ta ce zuwa ga waye za mu kai ta'aziyya ila jibrila nan a ta ce muna kai ta'aziyya zuwa ga jibril babban abokinsa don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu mu ma muna yi wa juna ta'aziyya da rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yan wana musulmi menene babban darasin da za mu ɗauka akan wannan shine tunda muka rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu sani zamu iya rabuwa da kowane abu kuma mai daɗi kuma duk wani abu mai daɗi wallahi bai kai manzon Allah ba kuma wannan duniyan bata shiga cikin halin da take ciki na rudani da rikici da fitina ba sai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ubangiji ka sakanta masa ka ƙara tsira a gare shi sama da yadda ka sakanta wa kowane talaki a bayan a duniya ya ubangiji Allah ka yi talati a kansa sama da yadda gwargwadon dukkan al'ummansa da wanda suka yi imani da wanda suka bijire masa ya ubangiji Allah ka tayar da mu a ƙarƙashinsa Allah ka rayar da mu akan sunansa, Allah ka haɗa mu da shi a aljanna a ranar kiyama subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh